اعلموا أنه لا منافاة بين إطلاق الفسق على العمل أو على عامله وتسمية العامل مسلما وجريان أحكام المسلمين عليه وقصة الصحابي عبد الله حمار التي التي رواها البخاري في صحيحه غاية في توضيح ذلك حيث إن عبد الله حمارا شرب الخمر فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله فلم يخرج من الإسلام بمجرد هذه الكبيرة بل قد أثبت له الإيمان مع وقوعه في هذه الكبيرة إخوة الإيمان أن بيان ذلك كما يأتي أن كل من الكفر والشرك والظلم والفسوق والنفاق جاءت في نصوص الشريعة في نصوص الشريعة على قسمين أكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية وأصغر ينافي كمال الإيمان ولا يخرج صاحبه منه وهذا تقسيم للسلف رحمه الله جميعا قد أثبت عبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس أن هناك كفرا دون كفر وظلما دون ظلم وفسوقا دون فسوق ونفاقا دون نفاق فالله تعالى سمى من دعا غيره كافرا ومشركا وظالما قال تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برآن له به فإنما عصابه عند ربه إنه لا يفلع الكافرون وقال تعالى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا وقال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وقال تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فهذا في الكفر الأكبر والشرك الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر الذي لا يجتمع معه إيمان قال الله تعالى ومن لم يعكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال تعالى ومن لم يعكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقال تعالى ومن لم يعكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وقال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيسلون سعيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فهذا في الكفر الأصغر والشرك الأصغر والظلم الأصغر والفسق الأصغر وهذا يجتمع معه إيمان كما نس على ذلك الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف وهو ينقض الإيمان وهو وهو ينقض الإيمان وينافي كماله اللهم اجعلنا من المتقين akwai wa'insu yara a sama suna hayaniya a yi musu magana da Allah dukkanin yabo ya tabbata ga Allah mai kowa mai komai cikin ikonsa da ƙaddarawarsa da amincewarsa da ya ƙara ƙaddar saduwanmu a wannan idi na babban mako shine juma'a ba don komai ba sai don sauke farali da Allah maɗaukacin sarki ya ɗora mana a matsayinmu mu musulmai muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sanya albarka cikin wannan taruwa namu Allah ya mu yi alfahari da shi gobe alƙiyama ya kasance sanadiyanmu na mun tsira daga cikin wuta zuwa aljanna cikin rahamar Allah ‘yan uwa mu sani wannan khutuba mu ta yau za ta tattauna ne eh, dangane da babban zunubi kamar yanda juma'ar da ta gabata muka tattauna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 dukkanin wanda ya shirka wa Allah lallai hakika ya kirkiri babban zunubi a wata ayar Allah madaukakin sarki yace wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida dukkanin wanda ya shirka wa Allah ya bata batan ma mai nisa a wani ayar Allah madaukakin sarki ya siffanta sura da yanayi na wanda ya shirka gare shi Allah ya ce hunafa lillahi ghayra mushrikin bih ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريع في مكان سعيق Allah ya ce kwatankwacin wanda ya shirka wa Allah kamar kwatankwacin mutumin da ya faɗo ne daga sama a maimakon ya zo ƙasa sai ya waɗa can cikin waje mai nisa ko kuma tun a saman tsuntsaye suka yi yaga-yaga da shi wannan shine sura ka siffanta ka gani yanayin mutum wanda ya waɗo tun yana sama tsuntsaye suka yi kace-kace da shi ko kuma a maimakon ya waɗo daga sama sai ya zarce rijiya to kwatankwacin wannan kasan yana cikin bala'i to ka suranta shine kamar yanayin wanda ya shirka wa Allah da haka ƴan uwa mu sani cewa lalle lalle Allah baya gafartawa in an hada shi da wani amma Allah yana gafarta abin da bai kai haka ba komai girman laifi kuma mu sani cewa a aqida ta ahlus sunna wal jama'a dukkanin zunubi kakab in dai ba shirka ne wa Allah ba baya fitar da mutum musulmi daga cikin addinin Allah kila wanda ke zina zinan nan ba ta fitar da shi daga cikin addini kila wanda ya kisan kai kisan kan nan baya fitar da shi daga cikin addini kila wanda ya sata satan nan ba ta fitar da shi daga cikin addini malama suka ce sai dai in ya halatta haka ya yi sata kuma sai yake ganin cewa satar da ya halali ne ko ya yi zina sai yake ganin shi ai zinar da ya yi halali ne suka ce to duk mutumin da ya yi haka wannan kenan zai kafirta ta ɓangaren jayayya ga Allah maɗaukacin sarki wato Allah ya ce haramun ne shi kuma yana cewa halali ne kaga nan ya ƙaryata Allah ko manzon Allah ya ce haramun ne shi yana cewa halali ne kaga nan ya karyata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kuma kafirci ne ta hanyar alqur'ani ta hanyar sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hanyar ijima'i na maluma mu sani cewa yan uwa dukkanin abinda ba shirka bane na daga zunubai baya dawwamar da ma'abocinsa a cikin jahannama ko da Allah ya yi masa azaba Allah zai wanke shi ne daga wannan datti na zunubi na saɓan Allah amma dai baya dawwama a cikin wuta an gane baya dawwama a cikin wuta haka Allah madaukakin sarki yace inna Allah la yaghfiru ay yushraka bi Allah baya gafartawa ay shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika yana gafarta abin da bai kai haka ba liman yasha ga wanda yaso malima suka ce wannan ayar ta nassanta akan cewa dukkanin ma'abocin zunubi wanda ba shirka ba to yana zuwa ga mashi'ar Allah idan Allah ya ga dama ya yi masa afuwa da karancinsa idan Allah ya ga dama ya shigar da shi zuwa ga wuta gwargwadon zunubinsa don Allah ya tsarkake shi daga wannan zunubi hakan kuma zai fito ne daga cikin wuta da tauhidinsa bai yi wa Allah shirka ba sai Allah ya shigar da shi aljanna shi yasa muka faɗi cewa duk yanda za a yi ɗan uwa kakka sake ka je wa Allah da shirka don wanda ya je wa Allah da shirka ba wai batu ake na cewa ai a cece shi ba shi babu bacin face tufa idan ka ji ana a ceci mutum to ya je wa da Allah da tauhidi ne amma yana da laifi ya yi wancan saɓo, ya yi wancan saɓo, ya yi wancan saɓo. to a nan ne ake sa tsammanin a iya ce a iya samun masa ceto a gaban Allah ko dai ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda akwai ceto da yawa nau'i nau'i wanda na annabi Muhammad ne kadai sallallahu alaihi wasallam wannan zai nuna ma kimarsa da matsayinsa da darajarsa akan halittu duka tun daga tsayuwa da bayi za su tsayuwar da za a yi wani guminsa ya shanye shi wani guminsa ya kawo masa wuya wani ciki wani gwiwa jama'a sun shiga cikin bala'i yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sa'ibatihi wa banihi li kulli mar'in yawma idhin minhu sha'anin yughni Allah yace wataran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin azaballahi shadid ranar da zaka ga mutane suna maye kamar sun sha wani abu Allah ce ba maye suke yi na wanda ya sha wani abu na maye ba a'a azabar Allah ce ta tsanani wannan daga ciki akwai ash-shafa'atul uzma ceto wanda yake mafi girma shine wanda bayi za su ringa zuwa gurin annabawa don wa'annan annabawa su je su fuskanci Allah su nema musu ceto su je gurin annabi Adam su kai masa kuka cewa ya annabin Allah muna cikin wahala yanda kake gani mun kai mutuƙa ka nema mana ceto a wajen Allah ya ce to me ya fito da ku daga aljanna in ba laifin mahaifinku ba laifin babanku ba shine annabi adam da tuna a cikin aljanna za a haife mu gaba ɗaya amma Allah ya ce kada annabi adam ya ci ganyen bushiya annabi adam ya ci wannan ganyen bushiya ya ce a sai dai ku je ga annabi nuhu bayi su je wa annabi nuhu su ce an ta'awwalu an ta'awwalu rusul ila ahli al-ard kai ne farkon manzo zuwa ga duniya ka duba ka abin da muke ciki na bala'i na musiba na kaka na kayi shi ma dai yace ce a ai aje gurin annabuwa ne aje gurin annabu har a cike zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana zuwa yace ana laha ana laha yaje gaban Allah ya fadi yayi sujjada yayi kirari da abin da ba a taɓa wa Allah kirari da shi ba ya yaba Allah da abin da ba a taɓa yaban Allah da shi ba Allah maɗaukacin sarki ya ce masa irfa ra'sak daga kanka wa tusma faɗi ana sauraron ka wasal nema roƙa a baka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine ashafa'atul uzma wanda nasa ne shi shi kadai sa'annan wani ceton gurin buɗe ƙofar aljanna wanda ba a shiga sai an buɗe babu kuma wanda zai je a buɗe masa ko manzo ko annabi ko wani waliyi ko ma wane ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji an fara buɗewa ya faɗi cikin hadisi ce, ati babal jannati fa astaftihu fa yaqulu al khazin man anta fa aqulu muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu bika umirtu alla afta li ahadin qablak yace zan je kofar aljanna yace in kwankwasa in nemi a bude sai mai gadin yace man ante cewa ne ne kai yace fa aqulu sai in ce muhammadun aini ne muhammad sai mai gadin yace bika umirtu allah aftaha li ahadin qablak ai da kai ne aka umarce ni kafin ka kanna bude wa kowa kaga wannan ceto ne sa'an nan akwai ceto na waɗanda suka yi kabira daga cikin masu tauhidi usatul mu'minin waɗanda suke masu saɓo haka akwai ceto alƙur'ani zai yi azumi zai yi ceto yara ƙanana za su ceci iyayensu to duk wannan ɗan uwa ana batun masu tauhidi ne duk ana batun masu tauhidi ne wanda ya je wa Allah da shirka shi ba zancen buɗewa ko bincike ko a research menene ya yi a duniya ba shi in akwai shiga dubu ya shiga dubu ba ta shi ake ba shi yasa mu sani cewa ko da mutum an masa azaba ya fito daga wuta ta hanyar ceto ceton nan ko dai annabi ya cece shi ko alkur'ani ya cece shi ko kuma azumi ya cece shi ko wani bawa na gari ya cece shi to fa zai cece shi ne in yana da tauhidi in bai mutu yana wa Allah shirka ba an gane amma dukkanin wanda ya mutu yana wa Allah shirka to zai dawwama ne a cikin wuta dan ya mutu ne yana kafiri amma wanda ba shirka ba mutum yana ƙarƙashin mashi'ar Allah idan Allah ya ga dama Allah ya yi masa afuwa da karancinsa da baiwarsa in Allah ya ga dama ya shigar da shi wuta gwargwadon zunubinsa don Allah ya tsarkace shi sa'an nan a fito da shi da tauhidinsa sai Allah ya shigar da shi aljanna mu sani 'yan uwa hakika Allah maɗaukacin sarki ya kirayi wani bangare wani shashi na manya-manyan zunubai sai kuma ya tabbatar da imani ga ma'abocin wannan zunuban wannan ne ke nuna ma ashe wanda ya yi kabira daga cikin kaba'irin zunub wannan baya kore masa imani gaba ɗaya saɓanin khawarij waɗanda su a wajensu dukkanin murtakibul kabira suna cewa na farko kafirun sa'annan kuma mukhalladun finna wato kafirin fi adiyar duniya a wannan duniyar ya kafirta a wajen su duk wanda ya zina kafiri ne a wajen su duk wanda ya sha giya kafiri ne suka jahilci waɗansu hadisan manzan Allah suka yi musu fassara ba ta daidai ba suka fahimce su ba a fuskar da ya dace ba dukkanin wani babban zunubi suka ce wannan kafiri ne su kuma mu'tazila su ne waɗanda suke cewa huwa fil manzilati bainal manzilataini suka ce wanda ya babban zunubi shi kuma shi yanzu ba kafiri bane ba musulmi bane yana bakin boda ya badde musulunci amma bai fada kafirci ba anan a duniya ranar alkiyama suka ce kuma zai dawwama a cikin wutar jahannama kaga sun yi ittifaki sun yi tarayya da khawarij su ma mu'tazila sa'annan murji'a su kuma suka fi kowa sakaci suka ce ai murtakibul kabira kamilul imani suka ce ai wanda ya saba wa Allah yayi babban zunubi imaninsa a cike ke to kaga wannan ai ba daidai bane saboda al-iman akwai tafawut a tsakaninsa yakan daɗu yakan ragu kamar yadda ayoyin alkur'ani suka tabbatar da aka alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum sai Allah ya ce fazadahum imana ashe imani yana da duwa Allah ya ce liyazdadu imanan ma'a imanihim ashe imani yana da duwa in ka yi wa Allah sai da in ka saba wa Allah sai ya ragu sai ya samu tawaya ke sa da sama ya faɗi cikin hadisi yace akmal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa yace mafi kan mu'minai mafi kan mu'minai wajen imani shine mafi kyawun su kyakkyawan ɗabi'a in mutum ya fika kyakkyawan ɗabi'a to ya fika cikakken imani to kaga ahlus sunna suka ce a'a dukkanin wanda yayi zunubi cikin manya-manyan zunubai suka ce mu'minun bi imani fasikun bi ma'siyatihi suka ce mumini ne tunda ya yi imani da wannan imanin amma fasiki ne yanzu shi saboda ya saba wa Allah da wannan saban Allah amma bai fita daga cikin addinin musulunci ba suka ce gashi Allah ya ambaci kisan kai wani ya kashe wani amma da wanda aka kashe da wanda ya kisa Allah duk ya tabbatar musu da imani shine faɗin Allah cikin suratul baƙara. ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisas fil qatl al bil hurri, wal abdu bil abdi, wal unsa bil unsa man ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan Allah ce ya ku wadanda suka yi imani an wajabta ƙisasi gare ku cikin wanda aka kashe qisas shine ummutin yayi yi masa kutankucin abin da yayi in dai ba bisa saban Allah bane an gane dan yanzu da wani zai yi zina da wata har ta mutu to ba za a ce shi ma a zo a yi zina da shi har ya mutu ba a'a an gane in mutum namiji ya je wa namiji sai ya halaka shi ba za a ce shi ma a zo a yi wannan da shi ba a'a sai dai ya kashe shi a kashe shi an gane amma dai kisasi shine a yi wa mutum kwatankwacin abin da ya wa ɗan uwansa in yayi asarar rayuwarsa shi ma a kau da shi to Allah ya ce an wajabta kisasi gare ku cikin wanda aka kashe Allah ya ce al'urru bil hurri ɗa da ɗa wal abdu bil abdi bawa da bawa wal unsa bil unsa mace da mace in mace ta kashe mace a kashe ta in ɗa ya kashe ɗa a kashe shi in bawa ya kashe bawa a kashe shi sai Allah ya ce faman ufiya lahu min akhi shay'un Allah ya ce wanda aka yi masa rangwame sai Allah ya ce min akhihi daga dan uwansa da ya kashe kaga yanzu yayi kisa amma Allah ya ambace shi da dan uwan wanda aka kashe Allah ya ce fattiba'un bil ma'ruf da haka to tunda an masa afuwa zai biya diya to wajen bibiya a biya diyan nan a yi bisa kyautatawa wa ada'un ilaihi bi ihsan shi kuma wanda zai bada wannan diyar to ya bayar shi ma da kyautatawa kaga a wannan aya Allah ya tabbatar da imani ga wanda ya kisa ga wanda aka kashe daga cikin muminai kuma ya tabbatar musu da uhuwa imaniya Allah ya ce faman ufiya lahu min akhihi Allah ya ambace shi da ɗan uwansa wannan kenan zai nuna ma cewa lalle dan mutum yayi babban zunubi ba shi ke nuna ya fita daga addinin musulunci ba a inna Allah ghafurur rahim ne an gane in ko mutum ya nemi gafara Allah Allah zai gafarta masa ba irin ta mutumin da ya kashe mutane tara zuciyarsa ta karaya yayi da na sani yayi nadama yana so ya tuba sai ya yi tambaya a nuna masa wani masani a duniya ko a wannan gari sai aka nuna masa wani bawan Allah ashe wannan bawan Allah ba malami ba ne. ana ganin sa kullum cikin masallaci a ce a'a wannan ai malami ne zai ba da fatawa mutumin nan yana zuwa gamansa ya ce a na kashe mutane ɗaya ɗaya ɗaya har casa'in da tara shin akwai dama na tuba akwai ƙofa sai ce top. ce casa'in da tara ya ce sam ai Allah ba shi yafewa Allah baya gafarta ma ya ce haka ne kawai shi ma sai ya cika da shi sai ya zama ɗari haka dai zuciyarsa ta ƙara karaya yana so ya tuba ya koma zuwa ga Allah wanda ya ƙara tambaya aka nuna masa wani malami shi kuma masani ne shi kuma masani ne ya ce kaji kaji laifin da na yi mutum ɗari na kashe shin akwai dama na tuba ya ce a wa ke shiga tsakaninka da tuba ce ai ba abin da ke shiga tsakaninka da tuba ya ce sai dai ka tashi daga garin da kake ka je gari kaza akwai bayin Allah ka zauna cikinsu ka tuba ka yi bautar Allah a ciki wannan bawan Allah sai ya tafi yana kan hanya yana kan hanya kafin ya ƙarasa wancan garin ya kuma baggarin da yake sai kawai Allah ya karɓi rayuwarsa a hanya mala'ikun azaba da mala'ikun rahama suka zo kowa yana so ya ja nasa ne wannan yana nawa ne ai tun da bai ƙarasa ai garin ba ballantana a ce ya tuba Allah ya karɓi tubansa su kuma wayannan suna a'a ai ya baro garin da yake yana da niyyar ayya tafiya tuba suna rikici suna jayayya sai Allah ya aiko wani mala'ikan daban dan ya musu alƙalanci sai ce to ku tsaya ba haka za a yi ba a auna daga nan zuwa inda ya baro daga nan kuma zuwa inda za shi ina ne ya fi tazara ina ne ya fi tsayi sai aka auna a wata ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sai Allah ya yi wa ƙasa umarni ƙasa ta buɗe ta ƙara faɗi don ya zamanto cewa ya faɗaɗa ya rinjaya a wajen da za shi ya tuba haka ku aka yi kawai ana aunawa sai ga shi gurin da za shi daga wannan waje ya fi nisa kawai sai ya rinjaya mala'ikun rahama suka karɓa kaga wannan me zai nuna ma cikin wannan hadisin cewa in dai ba shirka kai wa Allah ba kada ka fitar da rai ka fitar da tsammani daga azabar Allah roƙi gafarar Allah ina nadama, tuba zuwa ga Allah tuba zuwa ga Allah bar wannan zunubi ɗauɗa mara bu za ka ƙara ba Allah zai gafarta ma kada ka ringa hango zunubin da kai girman sa'a ringa hango rahamar Allah kai faɗe ne cikin halittun Allah da ba su da iyaka idan Allah ya yi ma gafara ba abin da zai ragi Allah da shi ce sa dan uwa kada ka ringa hango girman zunubi in dai ba shirka kai wa Allah ba sa'annan kuma cikin wannan hadisi abin da zai nuna mana cewa lallai gurin da ake lalata yana da tasiri ga shi bawa na gari tunda manzo Allah sallama ya gaya mana yanda aka a cikin hadisin da ya tambaya aka nuna masa wanda yake wani masani a wannan gari shi ya ce masa ai ya ba inda yake ya tashi ya je waje kaza akwai bayin Allah ya tuba ya yi bautar Allah cikinsu haka kuma ya yi kaga wannan ke nuna guri yana tasiri ga ƙeƙashewar zuciya guri yana tasiri ga saɓan Allah shi yasa ɗan uwa ko da a ce gida za ka siya ko fili ka zama wayayye ka san addininka kada ka je gurin waɗanda kawai bariki suke lalata ake kawai ko ka je unguwar karuwai ka ce wai za ka kama gida kakkai haka ko ka ce a'a za ka sai fili a'a samu waje wanda yake da nutsuwa da imani gurin da akwai masallaci da akwai makaranta su yi gida a nan sai 'ya'yanka su taso cikin tarbiyya ta musulunci amma matukar za su ga saban Allah na giftawa tun suna kyamar abin in ba a yi wasa ba sai dai su ji su suma a ciki to kaga wannan hadisin ya nuna tasiri na zama a gurin da ake addini shi yasa mai akhdari yace wala illu lahu su'batu fasiqin wala mujalasatuhu da daruratin yace baya halatta ka zauna fasiki ka zauna da fasiki ka yi abota da shi in ba larura ba kaga wannan hadisin ya nuna mana haka sa'annan wannan hadisin ya nuna mana lallai duk girman zunubin da kai in dai ba shirka bane Allah mai yafe ma ne haka mutumin da yayi zunubi wa Allah yayi zunubi wa Allah sai yake tsammanin fa shi Allah fa ba zai karbi tubansa ba saboda yayi zunubin yayi zunubin yace kai yace idan Allah ya kama ni zai mun kamun da bai taba yi kowa ba yayi wasulci wa ƴaƴansa yace in na mutu yanda za a yi ku ƙona ni ku sa wuta ku ƙona ni sa'an nan tokattawa yadda za ku yi ku raba ta ku watsa a teku ku watsa ya bi iska ya ce saboda in na haɗu da Allah zai mun azabar da bai taɓa yi wa kowa ba haka kuma suka aikata bayan ya mutu aka ƙona shi shi ya yi haka ne tsoron kada ya haɗu da Allah saboda ya san in ya haɗu da Allah ya san zunubin da ya yi ana haka manzo Allah sallama ya ce sai Allah ya tattara shi kakab gaba ɗaya a tokar Allah ita yadda da shi Allah ya tambaye shi me yasa kai haka yace saboda ina tsoron haduwa da kai ne ya Allah Allah ya ce to saboda tsoron da kake na haduwa da ni na gafarta ma kaga kafirci yayi fa kafirci yayi kafirci yayi amma saboda jahilci sai Allah ya yafe masa kaga akwai al'udhru bil jahl uzuri wa jahilci Ba ka sani ba sai ka aikata abu to inda kana kan hanyar sani <laughs> to wannan Allah ya gafarta ma amma ba a ko ina ne ake uzuri wa jahilci ba musamman ma yanda yanzu makarantu sun yawaita ko da ta hanyar wayar ka karatu zakai ta hanyar zuwa masallaci karatu zakai kana tsakankanin musulmai na hanyar mu'amala da ganin yanda suke ibada karatu zakai ce sa ma dai kaga wannan Allah ya karɓi hanzarinsa ya yi masa uzuri ya yi abin da kafirci ne shi amma saboda jahilci ya yi sai Allah ya gafarta masa don shi a zatansa ya guje wa Allah kenan yi wa Allah dabara tunda idan an ƙona shi tokar an sa ta bi iska an watsa cikin teku shi yana ganin kawai shi kenan yawa Allah wayo Allah ba zai tattara shi ba ba zai tayar da shi ba wannan kafirci ne dan Allah ya gaya mana za'amal ladina kafaru allai yub'asu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum Allah ce wa zalika ala Allah yasir Allah ce waɗanda suka kafirta sun yi zaton cewa ba za a tashe su ba ka gaya musu ba haka bane na rantse da ubangiji na sai an tashe ku kuma sai an ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa hakan mai sauƙi ne wa Allah to kaga wannan zai nuna ma girman rahamar Allah girman gafarar Allah da jin Allah cewa Allah yana karɓar tuba in dai ba babban laifi ba bane shine babban zunubi shine shirka sa'annan 'yan uwa mu sani cewa babu cin karo dangane da amfanin fasikanci dangane da itilaki a yi amfani da kalmar fasikanci akan wani aiki ko akan wanda ya yi aikin an gane sa'annan kuma a ambaci mai shi da musulmi mutum zai iya fasikanci shi fasiki ne amma shi musulmi ne sa'annan kuma hukunce-hukuncen musulmai su guda na tattare da shi a yi masa mu'amala irin mu'amalan musulmi mu duba kissar abdullahi himar wanda imamul bukhari ya rawaito wannan kissar shi wannan a cikin sahabbai yake kawai sai a zo da shi ya sha giya ai masa bulala a bulala shi haka a gobe a ƙara kawo shi a bugi a ƙara bulala shi haka jibi a kawo shi a bugi a ƙara bulala shi sai wa'insu sahabbai suke tsine masa suka ce ma aksara ma yi utabihi da yawa akan kawo shi nan a bugi suka ringa la'anakalla Allah ya tsine ma ya la'ance ka suka ringa yi masa haka sai manzo Allah sallama ya tsawatan musu yace la tal'anhu fa innahu yuhibbu Allah wa rasula yace ku daina tsine masa yana san Allah da manzon Allah kaga yayi abin da yake saban Allah ne kaga bai kore masa imani ba amma dai ya saba wa Allah shi yasa dan uwa yi kokari ka gyara kofar tuba a buɗe take babu wani zunubi da Allah maɗaukacin sarki ba zai iya gafarta shi ba kai ko shirka ne fa mutum yake yi matuƙar bai tuba da wannan shirkar ba matuƙar kai ya tuba bai mutu da wannan shirkar ba Allah zai gafarta masa kawai sai dai in mutum ya mutu ne a kanta wannan shine fa in ya je ranar alkiyama babu batun wani karɓar tuba fa ba ya fiya babu gafara wannan kenan shi yasa lalle mu sani cewa mutum da mujarradi na kabira ya aikata kabira babban zunubi an gane mujarradin ya aikata baya fitar da shi daga cikin addinin musulunci an gane bari da yana da imani tare da cewa ya fada cikin wannan babban zunubin saboda maluma suka yi bayani suka ce akwai taqsimat wanda tun daga magabata salaf na wannan al'umma suka yi wannan taqsimat din suka ce da kafirci da munafunci da shirka da zalunci dukkaninsu nau'i biyu ne akwai kufur duna kufur an gane akwai kuma annifaqul akbar akwai annifaqul asghar suka ce haka akwai ashirkul asghar akwai ashirkul akbar akwai azulmul akbar akwai azulmul asghar haka yake akwai zalunci babba akwai kafirci babba akwai shirka babba akwai munafunci babba sa'annan akwai karami haka kuma yake shi yasa ka san da aka kada wani ya karya ka ce a'a ai Allah ya faɗi cewa ko wani ya yi ƙaramin munafunci shine ƙarya ɗin ka ce ai Allah ya ce ku maƙaryata kuna can ƙasan wuta innal munafiqina fi al asfali minan nari walan tajida lahum nasira saboda faɗin manzon Allah ya ce ayatul munafiqi salasun idza haddatha kadhaba cewa alaman munafiki uku ne in yi magana sai ya ƙarya to kaga wannan munafunci ne amma ƙarabi ƙaramin munafunci shi ake ce masa annifaqul amali an gane ba annifaqul i'tiqadi ba shi annifaqul i'tiqadi shine babban kafirci babban munafinci shine idza ja'aka almunafiquna qalu nash'adu innaka la rasulullah shi wannan a zuciyarsu yake i'tiqadin su ne wannan kafirci ne tsantsa fadin Allah a baki babu shi a zuciya sabanin kakan iya samun musulmi ya yi alkawari ya saba alama ne na munafunci munafunci ya yi amma dai shi kan ba kafiri ba ne kakan iya samun mutum musulmi ya yi magana ya yi ƙarya an ba shi amana ya ci kaga wannan ba kafiri ba ne musulmi ne sai dai yana da naƙasu yana da tawaya shi yasa lalle lalle mu san wannan zai taimaka mana gurin tantancewa tsakanin ayoyi da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama haka kamar faɗin Allah maɗaukacin sarki qul inna ma ad'u rabbi wa la ushriku bihi ahada ka wannan babbar shirka ce haka faɗin Allah maɗaukacin sarki illa iblisa kana minal jinni fa fasaqa an amru rabbih fa fasaqa wannan alfisqul akbar ne kafirci ne wannan shi yasa a wata ayar da Allah ya ce illa iblisa abako sai a ƙarshe Allah ya ce wa kana minal kafirina kaga faffasaka kenan kaga wannan alfisqul akbar kenan shi yasa akwai bambanci da haka dai ƴan uwa dai mu sani lalle lalle mu guje wa shirka saboda shirka tana daga abin da Allah baya gafartawa Allah baya gafartawa sam sam sam sam Allah baya gafartawa amma duk girman zunubinka Allah mai gafara ne yi kokari ka tuba ka daina ka zama nagari kila ma sai ka fi ma limami wallahi sai ka fi limami imani kila ka shiga aljanna ma bai ma shiga ba Allah ba ruwansa Allah ba ruwansa kofa hanya kofa Allah a buɗe take kawai wanda ya aiki Allah ke kallo kuma sa'an nan kaka ce a ah, ai shi wancan ya ta a'a ai al'umuru bil khawatim shi ma limami ko shi ma wani ko shi ma wani ai ba a san akan me zai cika ba kila ba lalle bane aikin da yake kuma ya zo mutuwa akai shi yasa muke roƙon Allah Allah ya tabbatar da mu akan imanin mu ko da yaushe saboda ba ka da tabbas manzo Allah yayi bayani mutum za a haife shi yana mumini ya taso yana mumini amma ya mutu yana kafiri wani kuma a haife shi yana kafiri ya rayu yana kafiri ya mutu yana mumini kuma haka za ka ga mutum yana aiki aiki irin na 'yan aljanna har sai tsakaninsa da aljanna bai zamanto ba sai dai zira'i ɗaya kawai sai littafi ya riga ya gare shi sai ya aikin 'yan wuta sai ya shiga ba ruwan Allah shi yasa ɗan uwa haka ake yi ƙoƙari ka tuba zuwa ga Allah Lallai in ba shirka kake wa Allah ba to Allah yana gafartawa Allah madaukakin sarki ka samu akan daidai Allah madaukakin sarki ka karɓi tuban mu akwai ƴan uwa da suka nemi ai musu addu'a Allah maɗaukacin sarki ka san buƙatar su Allah ka biya musu Allah ka fi mu sanin buƙatar su Allah ka biya musu Allah ka ba su abin da suke nema ka sa shi kuma ya zamanto alkhairi duniyarsu wa lahiransu Allah mu ma ka san bukatunmu muna da su Allah madaukakin sarki ka biya mana dukkanin wanda yake da bukata Allah madaukakin sarki ka sani Allah ka biya masa Allah in ka bashi Allah ka sa ya zamanto sanadiyar shiga aljannansa gobe alkiyama Allahumma adina fi man hadait وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك